الرحيم أولا لتابع الرحيق والمختوم muna nan muna matakin farko na tsare-tsaren da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya fara a garin Madina mun ji ƙawance da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya miƙe wajen kukulla su domin haɗa kan garin madina wato da kafa cibiya ta ta daular musulunci mun karanta wasu kalmomi wanda abdullahi salam yake cewa tun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina a matsayin shi abdullahi bin salam na malami cikin malaman yahudawa ya halarci majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya ji yaya yake karantarwa ya ce sai na fahimci cewa yana karanta da alheri cikin abin da ya fara ji sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ya ko mutane ko yaɗa sallama ku ciyar da abinci ku sada zumunci ku yi sallah da daddare mutane suna bacci sai ku shiga aljanna lami lafiya yaji yana cewa duk wanda makocin shi ke tsoron cutarwarsa makocin shi na jin tsoron da ya aji abu ya fita inda ya wana nana a gidan zai dauke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ci to wannan wanda makocin shi ke tsoron cutarwar shi to shi ba zai shiga aljanna ba ko bai cutar da shin ba saboda maha'inci ne Allah ya kare mu mun karanta waɗannan hadisai dai har muka kai hadisi na ƙarshe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsoratarwa yake kwadaitarwa daga kamewa mutum ya zan yana da karancin roƙe-roƙe Allah ka taimake mu da kamewa har ya kawo mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana siffanta roƙo da ɗayan uku ko dai kaduhan ko kudushan ko kumushan wato wani lokaci roƙo yakan zama mutum bala'i ko ya zama mutum ƙasƙanci ko ya koma da mutum wulaƙanci haka ne ko? to akwai yan kalmomi na ƙarshe da malam ya kulle a wannan gaban kafin ya shiga kuma manzala sai tsallaka waje ya fara ƙulla yarjejeniya da yahudawa da suke zaune cikin garin madina ya ce kama kana yi bayinu lahum haka nan manzan Allah ya tsaya yana yin masahabbai bayani ma ibada, ta min al ayyukan ibada sai yana gwa masu da falalansu in ka aiki kaza Allah zai baka kaza in ka aiki kaza Allah zai baka kaza duk da manzo Allah na kokarin ya hada cibiya cibiyar ce karfi a fahimci juna a kulle a zama daya min alfada'il na daga falaloli wal ajr da yawan lada wa sawabu da sakamako inda Allah a wurin Allah wa kana yarbutuhum bil wahyi nazil kuma abinda ya taimaki manzon Allah wajen kafa wannan jama'a ta farko abinda ke ƙara ƙulla zukatansu shine alwahyu annazil alaihi wahayin da yake sauka a wannan gaban idan manzala na so yi kaza sai aya ta sauka sai manzala ya tarbo nan idan yana ya tarbo nan sai aya ta sauka sai ya sake tarbo haka yake ya miƙe tsaye ta yi mina sama rabtan mausikan ya zama wannan saukowan wahayin ya ɗaure su ya haɗa su wuri guda sun dunkule dunkulewa nagartaccen dunkulewa fakana ya ƙara'uhu alaihim wa ya ƙara'unahu ya kasance yana karanta da su alkur'ani su ma suna karantawa لتكون هذه الدراسة إشعارا بما عليه من حقوق الدعوة وتبعات الرسالة wannan saƙo wannan karantawan don ya zama musu wato fitilla na aikin da'awa na karantarwa domin duk lokacin da mutum ke karatu kaga zai iya karantarwa kuma zai iya yin bayani akan addini fadalan an daruratul fahmi wa tadabbur banda kuma ƙari karatun yana taimakon su wajen fahimta da gane sakon tadabburi na lura da abin da ke cikin shi alkur'ani din wa haka za hazzaba tafkiruhum da irin wannan aiki ne manzo Allah ya wanke kwakwalansu wa rafa'a ma'nawiyatihim ya ɗaukaka darajar zukatansu wato ya wanke kirazansu da kwakwalwa da kirji wa ya qadama wahibihim ya farkar da baiwansu domin kowane mutum na da baiwan da Allah ya yi maka. to da wannan ilimin da wannan karantawan ya farkar da kyautan um, abin baiwan da Allah ya makowa kyautansa wa zawadahum bi a'lal qiyami wal aqdar yin kara musu da wani guzuri ma na wasu dabi'u manya qiyam wal aqdar hatta wasalu ila a'la qimma sai da suka kai matsayi mafi girma min kamal na cika su sahabban sun karantu arafat fi tarikh al-bashar ba'd al-anbiya su ne iri na farko da aka taɓa samu a tarihin dan adam bayan annabawan Allah sun gama karewa wato sun karantu an musu bayanin falaloli na ibada an kulle su ga wahayi na ta sauka manzana ta karanta da su, suna ƙara karatun suka samu makaranta sosai wanda suka samu kunnu fitullu wanda suka miƙe tsaye suna ta karanta da al'umma ya kula abdullahi bin mas'ud abdullahi bin masu na cewa radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda man kana musannan kun ga duwanda ke sai wata sunna duwanda ke sai rike wata sunna falyastanna bi qad mata yi sunnantu ne da waɗanda suka gabace shi yadda mutum ya kuskure ya zama bai da alaƙa da da magabatan shi fi yan alhayya domin shi rayayye la tumun alaihi fitna ba aminta mishi daga fitina yau sai ga kana mutumin kirki ko mutum ya lalace ya zama mutumin da ba na kirki ba Allah ya kare mu amma in ya rayu akan alheri mutuwan ake kallo ya mutu akan alheri to cucu kenan sai aka sai a kalle shi ya zan abin kallo saboda ya yi rayuwa mai kyau ya kare kuma da kyau in baka gane wanda suka wucen ba ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam bayan nufin kowane wanda ya mutu ba a'a sai fato da abin fili duk wanda zai sunantu to bai sunna ne irin sunan sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga manzan Allah da kanshi ya ce alaikum wasu mutum kula fayi ko riko da suna na da sunan halifofi na to sunan shi da sunan halifofin shi daban-daban ne a ba daban-daban bane ƙarin bayani ne ƙarin bayani ne kanu afdal hadhihi al-umma abdullahi masudi ce kan kun ga sabai to su ne mafifita wannan al'umman ba sa mutane irin su ba Ibil kamina na cewa yanda Allah ya zabi annabi sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya zabo mun shi abokani abokani shi ma zabin Allah ne zaben su Allah yi abaru haquluban sun fi su nagartan zuciya zuciya su lafiyayya ce wa amaquha ilman sun fi su zulfin ilimi wanda yake wata ibara mummuna sai a ce su sahabai iliminsu dai wato ya fi nagarta ne amma ilimin yan baya ya fi zurfi amurala musu da ya ce ba gaskiya ba ne ilimin sahabai ya fi zurfi su da aka yi abu a gabansu wani bincike za ka yi ka gano abin da suka gano ai ba zai yiwu ba wani binciken da za ka yi duk yadda za ka yi hada da ka gama hada da ba za ka yi gane abin da sahabi ya gane ba shi yasa nake mana kan da garki nake ce mana mu rinka siyan littafi masu kyau tafsir duk wani littafi da za su ya zama da fasarar magabata ne na'am kwarai eh, kuwa a Kaduna a Kano ko a na ana Lododo ko mm. sun fara ne fara jiya to eh wannan baje kolin lodo Lododo ya kamata a leka shi wani bai da kuɗi kuma ya je ya kalla ya dawo idan ka je ka kalla ko da ɗaukan sunan samun kai baka da kuɗi ila goban ana yi ko kuma daga baya sa aika a samu maka shi hikimar mutum ya je ya gani kada ka ce ba da ko shi yanzu yanzu kamuma ya riga ya kama ni daidai to ba kai kokari ka je ko sunan ɗaukar littafin ka sai ka ɗauki sunan littafi amma tsakani da Allah inda za ka karanta Qur'ani ko ka karanta asarin hadisi ba fasara magabata ba wahala kawai za su sha sabayin da suka gane aya ga hadisi ke aiki da shi ya ka huta wa ha ilman wa kallu hatta kallufan kuma ba su da kakare ba su da yin abuwa su ce su ba da sha'awa ba su da wannan ikhtarahumullahu li subati nabihi abdullahi dan masudi ce kai Allah fa ya zabe su ne su wadannan sahabbai don su zama abokanin manzon sa annabin sa wala iqamati dinihi kuma Allah ya zabe su ne don a tsaye da addini da su shi ya sanya bayan manzo Allah ya wuce idan suka jihari sai ce muna so ne kokari ku zama nagartattu ku zama kaman mu saboda sabai sun ginu in kana so ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ka rike sai ka ga in ka rike Abubakar ka samu manzon Allah in ka rike Umar haka in ka rike Usman haka farifu lahum fadlahum wato sai na Usman an eh, Abdullahi Mas'ud yana yana mana wasiya kenan ku san kiman mutanen ku san kiman su mutane ne masu kima wata ba'uhum ala sarahun ku bi gurbinsu inda suka bi ku bi ai Allah kan da ya ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi ko in sun yi imani irin imanin ku kusa bai to su na bayan za su shiryu Ba in amanu bi mithli ma amantum bihi ko kadi ta da Allah ya ce muke mu wa tamattaku bi masata'atum min akhlaqihim wa siyarihim ku yi riko da abinda gurgurda abinda za ku dan iya na ɗabi'unsu da tarihinsu yanzu duk wani sahabi ka ɗauka ka sa a babi ka karanta shi sai ga irin rayuwar da yi sai duka tsuntsunta tsuntsunta za ka yi kanu alal hudal mustaƙin domin su suna kan hanya ce shiryayya hanya madaidaiciya mai ƙaƙaɗo ɗar wannan shi ne wasu yin da abu laɗin yake mana da ke son sunna to ya sunanci ne da abin da sahabbai suka rayuwa kai shi saboda bambancin su da mu da nisa kafin a wato ɗabi'un su da ayyukan da suka yi sai dai mu rora mu gani ko me za mu dan samu kamo su ai ba zai yiwu ba mun zalla ma da kanshi ya ce khairul quruni qarni ko thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum thumma al-amsalu fal-amsal duk wanda ya wuce shekara 300 daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ya dai taho amma lit shekaru 300 ne abin da ya baya saboda ka irin waɗannan mutane magabata ba kurakuransu ake nema ba mutanen kirki ne sun yi fafata bakin gurgudu Allah ya taka musu da alheri wannan dai malam na taligi ne da cewa yanda manzo Allah ya miƙe wajen kunsa wajen kulla garin Madina a matakin farko da yanda ya haskaka masa sahabbai su suka miƙe suna haskakawa kuma in hadha rasul al azam sallallahu alaihi wa sallam sannan abin da ya ƙara taimaka manzan Allah wajen kafa waɗannan jama'a din bayan waɗannan yarjeniyoyi kana yatamatta'u min as-sifat al-ma'nawiyya yatamatta yattasifu kenan ya sufantu da wasu siffofi ma'nawiyya wa Zafira. ciki da bai wato zuci da zahirinsa wato yana kwalliya da wasu sufofi masu kyau a zahirance yana kwalliya da wasu sufofi masu kyau a zuci wa min al wal mawahib sanan duk abinda manzo Allah ta ce ga ya kai kamala ya kai tukewarsa kuma Allah ya bashi baiwa tunda manzansa ne wal amjad wal fadail da halin girma wanzu Allah ya rayu a garin Madina a farko al'amarin nan hau ƙarshen rayuwar shi ma da halin girma baya da hali na kaskanci wa makarimul akhlaq da kyawawan ɗabi'u wa mahasin a'mal da kyawawan ayyuka mimma ja'alatu tahwi ilayhi al waɗannan abubuwan kuma sai suka sanya zukata sun bi shi ga siffa ga kwalliya da siffa mai kyau a zuci da bai ciki da bai da kamaliyat duk aikin ya tashi sai ya faifaye shi ga baiwa ga halin girma ga makarimul akhlaq da kyawawan ayyuka sai ya sa mutane ko sai suka bi shi wata fani alaihi nufus aka ta ba da rai a kansa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan wato aka ta ba da rai don tsare manzan Allah shi karan kanshi duk maganar da ya faɗa ka ce za ka ja da wannan maganan za ka iske dubbai sun ba da rayuwarsu sai an tsara wannan abin da ya faɗa din fa ma ya takallamu bi kalimatin manzo Allah bai furta wata kalma ba illa wai badiru sahabatu hu sallallahu ah, ridwanullahi alaihim ilan ilam tithaliha bai furta wata kalma ba sai face sahabbai sun zabura wajen misaltuwa da wannan kalma za ka sun miƙe tsaye wa ma yasduru min irshadin aw tawjihin illa wa yatasabaquna ila al amali bihi haka nan in ya karanta irshad da tawjih abu guda ne in wani abu ya gangaro daga gare shi na karantawa zaka ga suna musabaka ne wajen aikatawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duka waɗannan sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen kafa garin Madina bimisal haza istata annabi sallallahu alaihi wasallam an yabni ni filmadina. da irin waɗannan abubuwan da muka amfada a sama Manzala ya samu dama ya gina garin Madina ya gina mai mujtami'an jaridan sabuwan al'umma sabuwan gwamnati arwa mafi burgewa mafi ban sha'awa washraf mafi ɗaukaka mujtama na gwamnati a rafa tarihi wanda tarihi ya sani ba taba ganin mutane da wata gwamnati irin wannan gwamnatin ba wa an yada ali mashakil hadha almujtama' hallan tanaffasat lahu al-insaniya a suada kuma ya warware matsalolin zamantakewan mutane wanda ɗan adam ya samu zaman lafiya zuciyar shi sai ya samu zaman lafiya cikin arziki ba da an kana ta'ibat fi gayab fi ga yahibi zamani bayan ta nutse cikin duhwanni jam'in duhu da ruɗu na zamani wadda ya jiri zulmati da bakin duhu na yau da kullum wato bayan da duniya tana zaune cikin duhu duhu cikin duhu ta nutse cikin duhu amma ya dawo da ɗan adam cikin hayacin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa da irin waɗannan ayyuka da muka faɗa a baya wa bi misli hadhihi al manawiyat ash-shamikha da waɗannan ma'anoni ne masu girma wato aikace-aikace ta kamalat anasir al jadid bangarorin sabuwar gwamnati ya kafu allazi wajahahu wajaha kullu tayarat zamani wanda wannan ginshikin shi ya tunkari tayarat duk wani challenge wani wani hadari da zai taso na zamani hatta sarrafa wajhatuha har ya juya fuskan zamani wa hawwala majarat tarihi wal ayyam aka canza tsarin tafiyan tarihi da kwanuka da zuwan musulunci malam yayi taliki kamar mai wahala amma kuma dai sako ne mai muhimmanci wanda malam yake so ya nuna cewa da waɗannan ƙulle kulle da yarjeniyoyi da waɗannan mu'amaloli ya zama manzo Allah ya kafa ginshikan da aka tinkari duk wata rigima ta duniya kuma ka iya warware ta an gane ko to za mun zo mako mai zuwa sai mu tattauna mu'ahadat mu'ahada ma al-yahud bayan ya gama cikin gida sai manzo Allah ya ga har wayo akwai wani waji yahudawa sun riga sun kama garin Madina yaya za a yi su ma a kulle yarjejeniya da su dan dai a samu garin Madina ta an gane wannan ko